Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yanzu mun dawo nan Najeriya, inda a yau za mu tattauna ne akan mata ministoci guda tara da a yanzu haka aka riga aka ba mata takwas mukamansu a wannan ƙasa. Wannan shine karo na biyu da mata suke samun kujeru da dama. A zamanin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mata sun samu mukamin minista har goma sha uku. Wannan shine karo na biyu da mata tara ne aka ba, amma ya zuwa yanzu mata takwas ne aka naɗa su a mukamai. Watakila nan gaba za a ba ɗayar. A tare da ni ina da manyan baƙi mutum uku. Daga hannun dama ta ina da Madam Ene Ede, shugabar ƙungiyar Equity Advocate. Ƙungiya ce mai bin haƙƙin mata a Najeriya. <laughs> Sannan kuma ina da wata 'yar uwata nan Hajiya Bilkisu Ibrahim, ita 'yar siyasa ce, kuma 'yar jam'iyyar APC mai mulki. Sai kuma jagoranmu, domin shine namiji a cikinmu nan wurin. Ali M. Ali babban ɗan jarida ne tare da shi za mu tattauna wannan abin alheri da zan ce ya faru da mata a najeriya karan farko an ba mata wato kujeru tara na ministoci a wannan ƙasa tamu najeriya eh, gaskiya ne cewa wanda ma ya taɓa yin ƙoƙari cikin shugabanninmu shine jonathan ya ba da goma sha uku eh. obasanjo ya ba da shida to yanzu mun zo lokacin bola ahmad tinubu eh. shi kuma ya bada mata tara saboda haka yana tsakiya kenan eh a ah, daga goodluck jonathan eh, sai bola tinubu eh. da ya ba mata kujeru tara wato ya zama kashi goma sha takwas kenan cikin ɗari duk da haka duk da kokarin naku madam ene dai ba a samu kashi 35 ba eh. <laughs> ya aka yi ne to kada a ce na yi son kai eh. barin fara da namijin da ke eh, cikinmu hmm, ya kamata ya mana fashin baki akan wannan abu da ya faru ya same mu mata a najeriya <laughs> mu ji yaya abin yake ne yalla bai ali m ali to eh, masu sauraron mu da kallon mu barkan ku da wannan lokaci ina ganin wato wannan wannan nasara da aka samu don nasara ce gagaruma musamman a wannan gabar da allah ya kamu ta siyasa ta kuma kallon da ake wa ita kanta jam'iyyar apc da kuma shi bola ahmed tinubu ba don madan ta yi bayanin cewa a baya an samu shugaban ƙasa da ya yi fiye da wannan eh. wajen ba mata kaso ah, dama gurabe da dama da zan yi mamaki mm. gasken magana ban san da wannan alkalman cewa a baya mm. goodluck jonathan ya ba mata ɗaiɗaiɗai guda goma sha uku Mm. kuma ministocinsu shi a wancan zamanin ba su fi arba'in da biyu ba to wannan kuma muna da ministoci wanda aka tantance su aka tabbatar da su guda 45 akwai sauran 48 mm. eh, an tantance sai aka tantance 45 eh, saura guda uku saura uku wanda ake ta taburza a kansu mm. to wannan ba karamin hoɓasa ba ne ina ganin kuma kalubalen ya da su mata to ala kulli halin mutane da dama sun yi nuni cewa wato kamar gida ne aka ce gida ba mata <laughs> ba gida ba gida kuma suka yawa gida da zawa ba. a irin wannan irin wannan in mata suka yawa to gida ya yi kyau gida ya yi kyau eh. Eh, saboda haka ina ganin tara din nan kuma ina ganin nan gaba ma abin ba zai ban mamaki ban aka samu dore a bisa tara nan mm. saboda me in aka duba baya lokacin da shi yake gwamna babu wani gwamna da ya fifita mata a lokacin da yake gwamnan jihar iko irin shi hatta ma mataimakiyarsa ba dan daga baya ba an samu rashin fahimta ta siyasa mm. mataimakiyarsa ma mace ce sannan kwamishinoninsa ba wani gwamna a wannan zamanin ana 1999 zuwa shekara ta 2007 da ya ta mata hmm. irin shi ya ba su mukamai gurabe da dama a kwamishinoninsa a lokacin nan na tuna yana da mata kwamishinoni sun yi bakwai a wancan zamanin to in haka ne kuwa za ka ga to ba abu mamaki ba ne kuma yanzu kalubalen ya rage kuma su mata din in kuma kankula kula yawancinsu akasarinsu matasa ne wanda kowace daga cikinsu ta nuna wata kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi kowa tana da sana'ar kada za ta yi tunkawo akwai masana tattalin eh, arziki akwai masana tattalin arziki ba wai gama gari ko don wata bukata ta siyasa aka ba su makamansa a karan kansu ta kwarewarsu da iliminsu da gogewarsu sun cancanta a basu kuma sannan ga wani tagomashi a cikin shi ne matasa ne mafi akasarinsu da kai suna kan ganiyar kaifan basira daga eh, ba wadda ta haura shekara hamsin misali ba ba ga wannan akwai talatin da shida yawwa akwai yan shekara talatin da shida eh, duk da ita ma an mata kafar angulu eh, mata kafar angulu da akan wayansu Eh, zarge-zarge eh, eh da ba su taka kara sun karya ba ma to amma aka kwatanta su kuma da 36 ne ba da uku ba mafi rangwamen shekarun eh, mafi rangwamen shekaru a cikin ministocin shine ɗan shekara 33 hmm. amma ita wannan 36 ne shekarun da to sai a ce gaskiya a nan dole a jinjina wa shugaban kasa kuma a ce yayi rawar gani kuma ni ana tunanin ma nan gaba in matan ba su yi korafi ba za su ga ƙari abinda isa na ce haka kuwa saboda abinda da ya a baya a matsayinsa na gwamna to ina ganin wannan kalubale ne gare ku kuma ta ko anan kurin jaye ne ko anan kurin jaye ka eh, ai mun kawo ka shirin ne don kada a ce mun yi son kai yawa to yanzu kin ji shimfiɗa da Ali M Ali yayi madam Ene eh, Ede eh, ke ce kika daɗe kina hulɗa da mata menene wannan yake nufi a gare ki wani abun da na gani a wurin shi shi a kinga abun da ya sa wadansu ba su ma tuna abun da shi president jonah shugaban kasa jonathan da eh, eh, da obasanjo suka yi ba shi ma shugaban kasa laji kan shi eh, ya ya yi kokari sosai shi ma din da shi ne zai fi duka shugabanninmu kokari ma mata da matashin gan wannan abin da aka yi duka matan da suka kawo <laughs> in gane ministoci na lokacin eh, eh, shugaban kasa da suka wuce kamar Obasanjo eh, jonathan da kanshi ko yara da kanshi kafin jonathan irin matan da aka kawo yanzu masu zafin kai <laughs> da ina so su ne da kaina ina so su duk da maganganun da ana yin a kansu da bakin ciki bai dame bu matan nan suna da karfi ko waɗansu suna tsoro cewa ah kara zuwa ba su kara za sa su a cikin damana ce lailai irin mu nan da kamar mu zama kakannin su nan wallahi sun fi mu sanin mulki so kun ga wani abu kenan so ya yi kokari ya yi kokari a kan wannan mande to abin da shi ya rubuta zai bayar bai kai ba to kashi nawa ya mana alkawali ya ce talatin da biyar in bai ma iya ba zai yi talatin da biyar yanzu muna da goma sha takwas na kawai bai ma kai ashirin ba so sauran ya za yi yanzu mazan ne za a rage su sani zai tada kura mhm, kashi sha bakwai ya rage kenan <laughs> eh. yanzu so don haka to wai sani kila ya sa mana mata da yawa a to ai wannan ma'aikatan gwamnati ministoci ba kaman sauran ba ne kun gani a dan ko a hukumomin gwamnati eh, mdas haka mm, yawancan ba zai ba zai daidai da minista ba da kun gani ko jiya ma mun yi eh, babban eh, press conference person with disabilities ban san da ake kiransu a mutaye da makawa da sauransu sun zo ma ni na doka cewa inda ya saba yin a lagos inda malam ya faɗa eh. ni na doka cewa zai kawo kamar biyar abinda ake ce clusters don kisa sani. akwai kutaye eh. akwai <laughs> makae eh, akwai wanda ba su a jin masu saurin kunne da sauransu muna ce ko dan gurgu muna mm. ce ko zai kawo su ne to ni na ga kuma ko da ya bai doka ba mm. ko da ya bai kawo na ba bai kawo mana ba mu kuma mun sani cewa shi ya yi kokari da shi ne kadai yanzu gan rekod da tun aka kafa nigeria shi ne kadai da ya kawo macen da har ma ta zo na senate shekara goma sha biyu mm. ta yi tena guda uku ba mu taɓa samun macen da ta yi haka ba shine kuma irin su a bike mata masu kwari nan da suna aiki sosai suna jin da kansu nan shine ya kawo su shi yasa mutane suna mamaki me ya faru mm. na zo na na faɗa ma mutane cewa ina ga abin da za mu duba sosai shine cewa wannan tun ya fara mulkin shi bai taba yin wani kuskure ba batun kawo mutane iri-iri daban waɗansu ma ba daga kasan su ba kama akwai wani daga kogin da ya bashi mulki a lagos mai mm. eh, sunan shi ma na manta ya bashi mukami eh, ya bashi mukami babba so nawa to in an gan wannan za a gan cewa da mulki namu na nigeria akwai matsala wannan ne za mu kalla kwanakin baya shi professor mahmud yana magana ma chairman na inec ya ce inda ake kawo su kwamishinoni da su sauransu ne ya tambaye mu ya ce yaya ne kuna so a dinga kawo mu na ce wannan fa abin da ake ce unbundling na inec sai dai mun jara inda mulkin nan yake yan fati fati din nan ina ga ajiya za ta eh, eh gaba daya ba za mu samu don ni na ta mamaki don na doka cewa wannan mulki ma shi wannan shugaban kasa zai mu zai raba abun ne 50-50 amma ya zo ya yi wuya don haka tsakanin mata da maza na ce kowa zai share ma kowa hawa to me ne ina cikin mulki namun da ina zama wannan abun zama wuyan yi shine dukkan mu ya kamata mu zo na mu fara tattauna hmm. na ga ma wadansu na ce ba wai ina son ba ina goyon bayan shi ba domin ma mun gaji mun yi wannan abun mun zama kakanni hmm. me ya na ce kila mai dan neman na wurin duk da ai da ubangiji ya taimake mu nan ina ga makila ma mu ma ba za mu iya kaman haka ba kwarai ne za mu koma mu duba akwai abin da dukkan mu za mu duba da yana hana mutane yin abin da ya kamata su yi hmm. ne ya zama mana damuwa yanzu ban san da zai yi ba amma na kina ga akwai wata hanya da ya kamata mu dan bi kila ko dan tuntuba haka hmm. ko a eh, mishi a kungiyance kin sani akwai abin da wadansu suna fada na ce wannan ko ma ka an da aka ce wai leg framework ko wai ko an zo an kafa na ba wani ya tashi kwanakin ba ya ce wai yanzu a ba a sa 35% hmm. wani kuma ya tashi ya yada to su sun fada na gan ina gan kamar hasan of reps ne in gan sai ba su yi saurin magana ba ya kamata mm. mu zo na mu toto na wannan abun ba magana da za mu fita a fili mun je muna ba kai muna ba kai mu kunya ba kai ah. abin da ya sa yanzu ma akwai akwai matan Najeriya da wadansu mazan da sun ba su goyon baya sun kai shugabanmu Buhari shugabanmu na da an kai Najeriya gaba daya kotu aka ci musu tara wannan ma ba biya ba tuku yanzu bashi a kansu an ci bashi kuma gashi bashi kuma ya karu so ba karamin magana ba taron na menene domin dama aka ce wai yanzu suna da gender policy cewa sai an ba da talatin da ko min da za a ko kudi ne za raba ko taki ne ma ko gona fili ko min da za yi a duniya a nigeria ko tafiya za yi a ba da 35% to ya zo ya kasa aka je judge din ya zo yanka shari'a ya ce ya samu Najeriya da laifi wannan ma ba gama ba yanzu akwai laifi ga wani kuma uh-huh. yanzu ya za a yi da wannan za su ake ko wadansu suka ce wai to bari mu kai wannan abun eh, me yake ce eh, me wannan kotu na duniya duniya haba zai yi yawa <laughs> an kai ƙara so da yawa ba zai wannan zai yi yawa so za mu ya mu tattauna mu zo na yadda muna tattauna din nan hmm. in an koma <laughs> yadda suka fara. sai a samu mafita eh. to da waɗannan bayanai na madam NAA za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Salomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.